harshen na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu tare da ni Amina Buhari a. ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma ɗaya ga watan yuni na shekarar dubu biyu da ashirin za mu yi magana ne akan raye-raye da matan aure suka yi ta yi ranar sallah shin mene hakan ya nuna ga matan aure. ko yana nuna cewa a gaskiya kowa ta nemi su kuma 'yan mata na cewa wannan abubuwan da kuke ba zai hanyar da sun fito ba faranta da ake yanzu ko kuna gama kun dan giya na cewa ba ne ba zai hana su su dawo su neme mu ba Zara ki ce dai zauren a yau na muhawara ne haka ne za mu ji ƙarin bayani akan wannan lamari da ya jawo cece kuce. Ai kuwa dai, a cikin shirin namu na yau Wakili da sashen Hausa ta gayyato mata zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu na hotunan bidiyo da ke ta yawo a kafofin sadarwa tun ranar sallah. Sannan mun gayyato malama domin jin bangaren addinin Islama akan wannan batu. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku na Facebook sai ku kasa kunne domin jin yadda wannan muhawarar zai kasance a cikin shirin yau da gobe. yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook a makon da ya gabata. Inda muka ce a kwanan nan an yi ta sanya bidiyon rawar wakar jarumin mata da wasu matan aure suka yi ta rawa. Menene ra'ayinku? Ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce babu laifi don matan aure ta yi rawa a gaban mijinta domin nuna masa so da kauna Kuskuren kawai shine yadda suka dinga yadawa a kafofin sada zumunta waɗanda ba maharamin su bana gani. Sai amsar Umar Baban Yaya sabon gida da Yakuba mai manja funtuwa inda suka ce ba mu ga laifin wannan bidiyon ba domin dai cikin nishaɗi ne fatan Allah ya ƙara basira. To sai kuma amsar Bashir Abubakar Karre daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau. Ya ce a gaskiya ko kaɗan ban ji daɗin yadda wasu mata suke ta raye-raye a kafafen sada zumunta ba. Duba da hakan ya saba wa addinin mu da al'adar malam Bahaushe ku tashi lafiya. Ita kuma Maryam Maman Yisra cewa ta yi. Dan mace ta yi rawa a gaban mijinta ba laifi ba ne amma nunawa a kafar sadarwa shine kuskure. Bai kamata ba. shi kuma iso haruna cewa ya yi gaskiya ko da yake matansa ne sam bai dace ba abin takaicin ma a nan shine yadda dukan ma'auratan masu yin hakan manyan mutane ne ba ma matasa ba ne wannan kawai rashin kunya ne suke nuna wa duniya sai amsar ummu arif ta ce ana ra'ayin in ka yi wa miji rawa ai ka yi daidai amma bai kamata ba a ce ana dorawa a midiya To shi kuma Jibril Umar na basa ya ce, hakikanin gaskiya ni ban ga laifin kowa daga cikin ma'aurata ba, domin ita mata ta yi rawa ne a gaban mijinta domin ta yi mai hafi sallah kuma shi ma ta burge shi, babu inda na ga laifinta ko kaɗan. Shi kuma na birni Abdullahi cewaye an ji ba laifi ba ne, to me hukuncin rawa da waka da nuna wa duniya tsiraici. Alhaji Murtala mai gyada kwanta gore shi kuma ya ce wannan rawa da matan aure ke yi ba tarbiyya ba ce ga yara sannan kuma samsam bai dace da koyawar addini ba. Kin ji shi kuma Amina Muhammad wakil cewaye shirme ne da rashin kunya. To shi kuma Ibrahim mai daraja Musa cewa ya yi wannan na nuna karbuwar da ita wakar ta yi ba a gurin samari da 'yan mata ba kawai har ma da manyan ma'aurata. sai usman isyaku ya ce al'ummar hausawa na fuskantar kalubale a ƙoƙarin hausawa na koyi da wasu al'adu tasu al'adar na neman ɓacewa kafafen sadarwa ta shigo ta ɓata zamantakewa allah ka maido da al'ummar hausawa cikin hankalinta To shi kuma Mu'azzam Ibrahim Hassan cewa ya yi. Abun babu kyan gani duba da al'adar malam bahaushe bata zo a haka ba. Kuma haka zalika addini ya nuna mana mahimmancin yin irin wannan abubuwa a sirri. Don haka ni a wurina babu wayewa wajen ɗaukar wannan bidiyo tare da kuma yaɗa shi a duniya domin haka zai iya haifar da wata rashin kunyar a tsakanin 'ya'ya hausawa da musulmai. Allah ya ganar da mu. To amin. Sai amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Musa Gonsis. Allah ya sa na faɗa daidai. Ya ce VOA Hausa tsakanin miji da mata kowanne ya nuna wa duniya tarbiyyar gidansu. Kasan Hausawa sun ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. To masu sauraro baki ɗaya mun gode kwarai da gaske ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. ke san ki ma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ki ba za na daina kewa ba idan na samu zarar samin ke ba za na kamar yadda ake ta kai kawo a wannan hidimar sallah da aka yi wasu mata sun fito sun yi wani abu da ake cewa husband challenge wato kamar gasa ne na matan aure akan macen da za ta iya rawa a gaban mijinta don a san suna soyayya da mijin nata. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna, Bint Ibrahim, ta gayyato mana matan aure da 'yan mata zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu. Masu barkamu mu da saduwa a cikin filin mu na yau da gobe filin da muke tattauna al'amuran da suka shafar yau da kullum um, da kuma matsalolin da suka shafi auratayya da sauransu amma dai a wannan mako za yi magana ne akan abin da yake tashi kuma ya fice a kafofin yada uh, uh, zumunta musamman facebook wato maganan nuna kauna raye-raye da matan aure suka dinga yi suna watsawa a kafafen yada zumunta a wannan zaure tare nake da matan auren da 'yan mata waɗanda suka ce wai kowannen sai yana da abin cewa akan wannan gwaninta da mata suka yi ko kuma rashin sa ina tare da mata guda uku yau za mu tattauna ne shin wannan harka da aka fito da shi na nuna tsabar soyayya irin wanda matan aure ashe suka daɗe suka gwanance wanda suke tsorata sauran 'yan mata da suke waje ya kuke ganin sa ne abu ne wanda ya zama abin koyi ga sauran mata ko kuwa me za ku ce assalamu alaikum hmm. ni dai matan aure ce hmm. sannan wannan yanayi da aka samu sabon salo wannan shekara to hmm. ya burge ni ko tabbas domin ya zo da wasu abubuwan da zai nuna ma 'yan mata ko ku zaurawa waɗanda suke bin mazajenmu suke nuna cewa ko dan ba mu iya wani abu ba ne suke neman su kame mana mazaje to eh. sun ga tabbas sun ce fa ba ku iya bane shi yasa ashe kun ina sosai <laughs> ba abin da macen waje za ta yi ma namiji wanda matan shi ta gida ba ta yi ba wato hada soyayyen fulawan nan da ake ta yi shi sa ku tare raye-raye ba shekara hamsin ba shekara ashirin ba talatin duka ashe duk kunya wannan rawan na nanaye to ai a mace babu wani shekara hamsin ke ko sha takwas duk ɗaya ne ke kina kai ma wani geji da in har kika cika mace girma ya zo miki to ko budurwa ba za ta nuna miki wani abubuwan ba ko ke domin baki da matsala tabbas amma na ga cikin eh, eh, eh, irin wa'annan bidiyon da aka ringa sassa a kafafen zumunta za ga mazan da tijan sun wani kanna fuska alamar so ne ko alamar mm, maza daga wurin ne yar uwa yanzu dai babu abin da baza suke sha'awa fashi su ganki ta gaba ta baya kin cika ya ga oh. bidiyon nan kin ga kala kala wa'anda suka yi gaskiya kosassun mata ne wannan an sha ruwan AC <laughs> to yana nuna cewa a gaskiya kowa ta nemi mijinta Awo, kashe da ake wa mata? Ina magana. Ina da magana. Ba za ma bari ka dire? ba zan bari ta dire ba duk wannan abubuwan da kuke ba zai hani da sun fito ba kwaranta da ake yanzu ko mm. kuna gama kun din iya naku ni na hango wanda nake so ku ci gaba da rawar zibi eh haka ne ku ci gaba da rawar zibi wannan ai ba abun burgewa bane ba zai hana su su dawo su neme mu ba Allahu akbar. A sun kwai fara kafi. Wannan rawa da mata sun ci ta. Ni da ba na Indiya. Na ga wanda nake so ni. Da gaske? Eh. To bari zan baki wani sirri. Wannan sirri ne wanda lillahi Allah ya nuna mana. Hmm. Kin ga wannan corona hmm. ya zo a daidai a wata wata. Duk da take annoba. Hmm. Sannan aka bar mana mazajen mu sakamakon kullun suna hanya kan cewa za su yi tafiya eh. wancan business ya zo ko eh. za a je ana da wani abu sai a je wajen wa'annan to amma yanzu na hannun hannunku subhanallah kuna kara ya amsa aro muka ba ku wani irin aro aro muka ba mu da don su bayar Allah eh za su dawo za su fito su same ba haka ma mun kena ne bidiyo kon da su ba na da nuna da su ba ai an ce kuna tare da yara mafificin zama eh. shine zaman sunna haka yanda Allah ya fifita mu ma sunna zamu da zina sunna zamu da su Allah bai ce kuma ki zo ki dinga nuna tsaraicin ki kina nuna structure dinki kamar duniya ta aure ai mata ba ma mata aure kadai ba har yan matan da eh. baki ɗaya jikin mata al'aura ne jikin mace al'ama al'aura ne ina so ba ne ba hajiya ta kishi ta shi ne mara ne ba ne muna magana mutane tsakanin kina karkada duwaiwai kin sake sanan ka dauka ki tura ba duniya a cikin ba su da ba tsakanin public tsaya a'a menene abin burgewa tsaya ina so ni dai ku bani ansa duka a cikin matan nan da aka nuno da mazazan su domin su ne na sun sani an taba irin wannan yanayin to barin gaya muku wannan kusantar da muka samu da mazan mu wanda ba mu taba shekarar da muka yi ba shi yasa da Shi don kwan soyayyen mu ya mannu shi yasa muka nuna Mu mun ji daɗi fuskokin mu wata kwarai da su so ba. Ya kai da zuciya da gaske. A'a, yadda mazan namu ba su mana adalci dole su nuna haka idan misali yanzu ya je ne in ruwa ce take mai eh. zai yi ta fi shi ba a taba mai ba alhalin mun iya kuma muna yi kuma mun nuna muku zani mun iya yanzu kun gane mm. wallahi tallahi babu kafara mun kama mazajen mu fiye da kowane shekara saboda wannan kuma da mazan suna da aure mu a wani mu to ina ma tashin aure shi dole macen sina wanda take zama da mijinta ta so abin da zai so uh-huh. amma a kama maka shine a nemi haramta maka shi mm. kai da abinka mm. shine illa idan har shigowa za ku yi na sannan muna maraba da ku na sannan za mu shigo dama wanda na me za mu shigo wallahi wallahi da kai kayan aiki a jikin mu fiye da yan matan waje ah. kuma mun ga ala kun ga alama ko mun ga alama amma kuma ba ku english dress ba mun sa babu wata mummunan shiga da muka yi dukkan mu da daurin dan kwalin mu da arzikin da muka kwata ke wallahi wani gwal mani da na saya a cikin wannan watan biyar mai daraja ya bani ba abin da zan ce ba ai da kwai alaman cewa matan aure a cikin kwanciyar hankali suke an fara soyayya aka dawo aka dan gaji da juna yanzu kuma an kara danke mazan tsaf uwa ke mai wani ba yi miki shara da gidan aljanna tare da ni da sauran ma'aikata na dan wani lokaci wannan dai ni ba saurata ba ni na haka wanda nake so ni ba na wanda ya sa glass din nan mai bakar shape ya dan yi farin da hawan a ni da wanda ya rawar da bai yarin shi yaro yar uwa yar uwa mata ta gida fa amma kin ji kuma to aini abin da yake ba ba ka da mu mata ne yan uwa wai ba ta an cewa ciwon ya mace na ya mace ba alhamdulillah wai me yasa ku wai yan matan da ke waje daga san mazajen su na sunna mu fa ba ciwo abin nan ya mana ya muku ciwo ba ciwo ba ke wata sai ne ne mana ciwo ba ya ce wai munafunci ne da iya yi na hana ciwo mu ne na ga ma a cikin ɗaki na ga muku dalilin haka mun samu wani lokaci ne wanda bar mu da mu. kowane shekara wannan shekara. To ƴan mata sai da ya Allah ya ce ina wada zaka da kuma ba mu tsorata ba. Sai ba mun shiga. Ah, to mun ga magana a kan bani na hanji maka bakin ciki ku shigo. Kwace ne ba ma ne. Ba za mu kwace muku shi ba haka za mu dawo mu aure su mu zauna mu zauna. Yake mishi wani nuna ba duniya ne in mun yi rawa da rawa a cikin ɗaki. Yawwa. Kamar yaya. da baki ɗaya manyan mata ne suka yi shi eh, manyan masu aji ai tun da kuka gan mu haka mun fito mun ɗauka da kayan to wai ne ma billahi lazi la ilaha illa huwa mazajen mu suke ja mana babu abin da wanda za mu musu wanda a waje wai za a yi mafi shi ras yawa ina ji bayani da ƙara a waya wannan rawa ba ko wanda kin yi liket wanda ai wannan ce ina lillahi wa ina ilaihi to ni yanzu abin da nake so mu duba a cikin wannan harkar shi ne ku yan mata na ga kun zage kun yi zage-zage kun yi habaice-habaice cewa wai ku ai na yi ne dan ku na kamar matan nan da ita da mijinta ne suke cashewa da 'ya'ya ran wani gidan zaki ga da 'ya'ya ne ma ake ta raye-rayen ke ba sai ki samu ke ma naki mijin ke ma ki ki rene shi ki tarere shi ma ya zama naki ba sai ki ce dole sai mijin wata ne zaki abin da kuma tana tana shakata da ba an yi shi dan ita kadai bane au shine naki eh an yi shi dan mu mu gudin kin tabbata yes ko da ni na shigo idan ya ga wata ma yana so ya aura ya auro wanda abin wata zo cika baki ne idan kika shiga ke ma ba ki wata ta shigo a'a na ci kishi ne wannan amma dai ni ba zai tsorata ni ba wannan abin da suke yi a haka fa ni na hango mijin aure To. Na hango miji. ba sai na nemo shi. To mata aure kaman fa kun ja ma kanku. To ni dai ina so in tambaya. Mm. Wai din me ya ja wannan abu? To kima ba ma ne wanda kai ya fi da kai da ka mallaki abin. ni ina ga baka yi domin wata ba a'a kun yi domin mu mana ko daya kun yi domin mu a'a sun yi ne don saboda ta mu duniya su nuna mu duniya suna da doyewa suna da nono a'a to kariya ne matan aure ne cikin mace ko ba mata aure bane al'aura ne wallahi islami kalima wannan abin da kuka yi ba daidai ba daidai bane duk abin da zaka yi ba mijinka zaka iya mishi amma tsakanin ke da shi a wannan fanzan tsagwaron kishi ne ana abin da bayan haka suka aika da abin wannan abin ko kadan bai ba mu tsoro ba sai ba tsarara suka abin nan ba ko kadan bai ba mu tsoro ba kuma muna nan mu ma mun ja da mu mm. da izinin Allah sai mun shiga hafa da masu gemu hada su da masu da masu kamfalikan masu yi na kuka hango haka ne da matarsa suka yi a busasshen su za ku sa rai don kafin wani nan matar sa fara talaka ne suka fara a busassun ɗakunan su ciki da falo amma ba ku yi magana ba sai da aka zo falon masu kuɗi ko yar uwa na gode miki domin ma ni na ga wanda ma ya je ɗaura ma akuya yayi eh, abin kuma aka yi koma ba a kishin da mai mata biyu kuma ya kisin ɗan wannan ya kisin ɗan wannan a duk ba ah, daidai ba a ah, wannan bangaren eh, halali kuma matansa ne na matansa kuma ya kis ya ma wannan kis a gaban wannan bayan an ce ku sutarta Eh. idan za ku keɓe da ɗaya wani abin haba haba ai ba daidai bane wannan abin tsakani da Allah duk wannan abin duk karshen duniya ne Allah ya kawo eh, duk wannan ba daidai bane mu idan muka shiga ba haka zani ba mu ai za a to kika sani ko mijin yana so wallahi ba zan ke tun da kin ga ai kofin nan sun daddaura fuska ba yadda za su yi ne kurin sun daddaura akwai ba wanda yake sama mata haka sai haka yake mata da hannu <laughs> ba tsoho bane wallahi ya sha tana ta fika rawar da ita kadai ya hada rai ya hada gidan sama da ƙasa ya san abin da wannan irin kallon kurilla kuka musu sannan kuma ko in kuka lura ko su ma kansu matan auren ba wai sun saba yin mamazan bane ai akwai wa'inda mamaki ya kama su ko ba ku lura ba eh sun ga sabon abu sabon salo sai suka tsaya eh, eh sai eh, kallon kurilla su da kamar wani su kuma wannan duk ba laifin mu bane <laughs> inda har ana ba mu lokaci na gaya miki ba mu taɓa samun lokaci kamar wayan suna ka ɗauke muku luku hankalin ah, mazajen naku to yanzu ina nuna ta ba ku dama ku dawo da mazajen ku a hannu wayan tambaye ki mm. idan har ba hakan bane me ya dauko wannan zafin a zuciyarsu to kuma ai wannan an sanya na hannun su sai su ba mu ran mu bai wallahi na ga wallahi ran mu bai baci ba ran mu bai baci ba saboda ni na ga miki hakan ma ni na hango wani ran mu bai baci ba to da sai na shiga zaki yi da sai <laughs> oh, na shirya na ga falo an zuba ni da yar uwa gaskiya ban ga illa wannan abun ba ko da illan shi kaɗan ne gaskiya saboda babu wadda ta yi shigan da za a zage ta kuma wannan abu ya nuna rahani domin mu yanda ma muka ji tsoro Allah ya lullube mu da sitiran shi to gaskiya ba abin da zan ce kawai kananan maganan su ne na 'yan mata da zawarawa da jin haushin cewa ganin aike baki iya rike miji ba to ganin haka sai suka yi tsammanin cewa ashe matan sun iya abin da su ma suka iya a waje ko ba fi a to sosai to duk wata wanda kike cewa sai kin shiga sai kin shiga ai mun san yadda Allah da mai ya kidaya ma mazan mu zaki shigo da alheri bismillah amma ba ni ban ga abin bacin rai ba wannan rumors ma da ake cewa an saki ɗaya daga cikin mu ƙarya ne ƙarya ne kyautan da ya mata ma in kun ji sai kun yi mamaki mu dai Allah ya ƙara dankon soyayya kuma dama an ce wai abin da zai zo da sharri to karshen shi alkhairi ne mu wannan corona ya zo mana cikin bacin rai kuma mun samu alkhairin da ke cikin shi Yau zane Masu sauraro dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau akan wannan batu da ake cewa husband challenge a turanci. Ga malama Jauriya Usman Sulaiman da bayani bangaren addinin Islama. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Rabi shahi Sadari Wesley a su da min lisani ya fi kauri. To abin da ya kamata mata mu sani ko kuma abin da ya kamata ah, mata musulmai mu sani shine mu muna kan tsari ko muna da al'ada mu 'yan arewa muna da al'ada al'ada um, um, muna da al'ada kuma muna da tsari tsarin nan shine muna kan hanyar Allah da mun sunna ma'aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya jikin ya mace ya ya faɗa cewa jikin ya mace gabaki ɗayan ta al'aura ne sai dai uh, fuskanta da tafukan hannayenta wanda sutura ma sai dai aka faɗa yanda hijabi yake wa ya mace an fata yanda hijabi yake na ya mace hijabinta ya kamata ya zamanto mai rufe jiki da baya nuna al'aurarta sannan bai zamanto mai kala kala ma wanda zai ɗauke ɗauke idan mutane ba sa'an nan kuma hijabin ta zama ma wanda bata fesa turare akai ba za ta fita da shi sannan hijabin ta zama wanda bai matse ta ba inda ba za a ga jikinta da dama dai an yi magana game da hijabi sa'an nan ya kamata mu sani a matsayin mu na 'ya'ya mata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da kanshi ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna ya kai annabi ka gaya wa ka da ka da mata muminai su rufe jikinsu ta yadda za a gane su yadda za a gane su ta yadda an san mata ne masu mutunci wayannan masu kima ne wayannan masu daraja ne idan an gansu ba su bar al'aurar su a waje ba da za a wulakanta su sa'annan mu sani ido annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya sanya murin neman tsari da idanun mutane mu dinga neman tsayi saboda akwai daɗi kwafi a harshe mutane neman tsayi shi kai ya ga suraki ya ga suraki ya ambaci wani abu a kanki wallahi masifa dinga bibiyan gida da Allah auren da kike alfahari da shi wallahi sai kin zo baki san mayan da kika yi ba sa'annan nuna falon da aka yi da kuma jikin da aka zo ana ta nunawa kina nuna gwalagwalai kina nuna kin iya rawa kina wannan wannan ya zama alfahari inda Allah subhanahu wataala inna Allah la yuhibbu man kana kalin fahura Allah baya son mai jiji da kai Allah baya son mai dagawa Allah baya son eh, eh, irin wa'annan abubuwan kin fito kin nuna falo kin fito kina nuna gwalagwale kin fito kina gaya wa duniya cewa kin isa ga mijinki wanda wallahi wannan abun masifa ce sannan ya kamata mu sani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kullul mu'minati yabna min abarihinna wa yafazna furujahunna wala wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha Allah subhanahu wa ta'ala yake ka cewa mu'minai mata mu'minai mata su rantsa idanuwansu su rufe al'auransu sannan kar su bayyana adansu sai dai abin da ya bayyana daga adan watan fi fuskansu da tafukan hannunsu sai a cikin wannan ayan sai Allah subhanahu wataala ya bayyana mutanen da ya kamata mace ta bayyana adanta musu wata inda suka ga adam ba laifi ba ne ba a ce ki bayyana wa duniya ba waɗanda suka fito suna cece ku ci akan wannan abin suna tar da wannan abin da mata suka yi ba dan komi ba ne suna yi ne dan kaunan da suke da shi don suna so matan da suka yi wannan abin su tsira daga duniya har kiyama ba wai kawai don an kisu ba ne ko dan yi wani abu sa'annan matan ya kamata su sani ba wai soyayya da suka yi da mazajen su shine laifi ba a'a soyayya da mazajen su ba laifi ba ne hasali ma ana son mace ta zamanto mai so soyayya don annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku aure matan da kuke so wato matan da za su muku za su nuna muku soyayya wannan shine zaman lafiyan ya mace da ɗa namiji a gidan auratayya na ke kin zo yanzu kina nuna wa duniya wani idan shi masifa ne wani fasiki ne yana nan ci burinsa shine bibiya matan auren mutane ya bibiya matan aure ya wulakanta su don a ce eh ya nemi matar aure tunda shi ba Allah bane a gabansa ke kuma yanzu kin zo kin bayyana suranki ga kinan cikakken ya mace kin bayyana suranki kin wulakanta kanki because wannan wulakanta kai ne wannan zubar da mutunci ne za a zo a gani ba wai isa bane ko wani abu a'a ba wai isa bane da wani abu yau da a ce baturiya ce ta yi wannan abu ko kuma yau a ce wanda ba bahaushiya bace ba musulma bane ta yi wannan abu babu wanda zai damu domin watakila su addinin su ba haka bane su al'adar su ba haka bane babu wanda zai ce wani abu babu wanda zai damu guda nawa ake yi turawa su fito su yi aurawa tsirara su fito su yi waye waye ma zai kalle su ke kika kalle su ke kika ga dama babu wanda zai zo duniya ya ce ca ya ce sai dai kawai a ce ki kare mutuncin ki da bibiyan irin wayannan so ya kamata mata su gane ba wai irin wannan abin da aka yi aka aka yi wai burgewa bane wallahi ba burgewa bane ba burgewa bane sa'annan ita ya mace ya kamata ta sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a duniya mata'un kai mata'i haiti al'imar asu salihan shi daɗin duniya na duk daɗin abin da yake cikin duniyan nan shine mace a auren mace saliha duk daɗin duniya nan kaɗan ne da cikin daɗin duniya na jannab sallallahu alaihi sai wanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi mata saliha to mata saliha nan da ake magana mata saliha za ta fito haka saboda ana son eh, ƴaƴa mun sani ilimin boko ya da ilimin addini ya yadda ƴaƴa ana eh, yara suna gado a wurin iyaye mata saba'in zuwa saba'in da biyar har zuwa tamanin wani binciken ya nuna haka to yau menene za su gado a wurin yau muna ce muna so mu yi ƴaƴan mu tarbiyya tarbiyya irin ta addini musulunci tarbiyya ta tsira mu duba mu gani irin akwai challenges da muke so mu yi a matsayin mu na 'ya'ya mata mu tsiratar da 'ya'yanmu daga wannan masifa abin da ya kamata mu yi shine ya kamata ne mu nitsar da su saboda mu ne iyaye masu tarbiyya yau idan kika yi wannan yarki ta gani ta je ta ce mama na ma ai ta yi ko ga mama na a duniya me zaki faɗa ba abin da zaki iya ce mata wallahi sa'annan ya kamata kuma mu mai da hankali mu sani Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa alaykum naran wa qudha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la yasuna Allah ma ya wa yaf'aluna ma yumarun ya ku wa'anda da kuka yi imani ku tsiratar da kawunan ku daga iyalanku da iyalanku daga wata wuta wannan wutan makamashin ta mutane ne da duwar watsu masu tsaron wannan wutan mala'iku ne karfafa wanda ba sa saba umarnin ubangiji wanda ya kamata mu sani cewa akwai rai akwai mutuwa tarbiyyar da yake gaban mu yafi karfin mu tsaya muna wannan rawa muna sharholiya haka abin da yake gaban mu shine abin da yake gaban mu shine mu mai da hankali wajen ƴaƴan su zama mutanen kirki ga yau ma yawa a doron kasa ga luwaɗi ya yawa a doron kasa bayan luwaɗi ga shaye-shaye yawa a doron kasa yaran mu yanzu sun zauna kara zube aure yana ta mutuwa barkate yana ta mutuwa barkate ya kamata mu canza salo ne ba wannan abu bane wannan abu ba mafita bane ina fata yan uwana mata sun gane ina fatan yan uwa mata za su gane cewa ana neman ne a tsiratar da su daga duniya har kiyama ba wai don an washe su ba ba wai kuma don an ce kasu soyayya ba a'a in soyayya ne mu yi koyi da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi koyi da gidan sabbai fasbanaka allahumma bihamdika shadu an la ilaha illa ila an tasaka wa tubile. baki daya a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa zahar aminu fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc da ke sallama da ku a kasance lafiya.